tashar mu ta MSAP TV to masu sauraro ta kuce kare ta da muku da wani littafi mai suna tsohuwar bora da sabon dura. safiya ta kasance ita ba doguwa ba kuma ba za a kira ta da gajeriya ba tana ga ta yar chester ko wakin wanda ya rasa amma ba abin da yasa ake son ta saboda nuna ustazancin ta a fili sai dai fa boyi tana yi wa yara fyaɗe domin mayar borati kuma ita borata da dukkan kanta ta ƙwarƙwata bora ta ji shi a cikin durinta saboda ƙarfin sha'awarta ba ta tunanin akwai wani goran da zai ba ta tsoro saboda dama ba ta saba ganin manyan bora ba dama unguwarsa akwai wani tsoho mai shago sunan shi malam tanko shi ko malam ya kasance tsohon kwanto ne tun yana yaro ganin ya manyanta sai ya fara bawa kanana yara alewa yana kwakwale musu duru idan kuma babban ce ya ce ta ya ta kuɗi amma bai ma cika cin manya ba saboda ya fi son kwakwalar durin kananan yara to dama wajen zuwan sa iya kenan idan za ta yi siyayya ita kuma abin da yake kai da shi ne siyan alewar da za ta ba yara da suke cinta ashe duk wannan abubuwan malam tanku bai taba jin yana sha'awar wata ya mace ba a tun lokacin yarinya shi kama safiya ita kuma safiya ba ta taba kawo shawara akan malam tanko ba saboda tana ganin ya tsufa ba abin da zai iya ba ta san yana da isasshen kayan aiki kamar wasa wata rana a kai rashin sa asafe ta ji shagon malam jako daga ita sai gali kuma dama ita hijabin ta saba sawa shi kuma dama malam jako wajen sati ɗaya kenan bai kwakwali duro ba kwatsan sai ga safiya ta zo siyan alewa kamar yadda ta saba aikuwa da zuwan ta wurin malam jako ta fara feshin ruwa sai ake kamar za ta tsinki saboda tsananin sha'awa siyan alawai kenan ya miƙa mata kenan kawai sai biyu suka faɗi aikuwa ta tsugunna za ta ɗauka sai abu yana up and down ta gefen idanta tana duba ko sai ta yi karo da boran malam amma tsabar tsananin sha'awa da yake damun safiya da lokacin da ta cafke boran malam kar tashar mu ta MSAP TV to masu sauraro kan manta ku dinga mana subscribe sannan kuma ku dinga danna karawa domin samun kayatattun shirye-shiryen mu da tsarar mun dora cin da nema Maryam Ustaziya ci gaban labarin Ustaziya Maryam ta kasance makwabciyar mu muna shiri sosai da ita ta kasho gidan mu hira ko ni idan an aike ni cikin su ina kula da murya wani lokaci tana yawan kallon wanduna musamman ma wani guntun jeans da nake yawan sawa in ina gida ya matse ni su ya matse ni sosai cinya na har shatin bora na yana fita wani lokacin Maryam dai ba mu taba san banza da ta ba sai hannunta na kan riƙe ina nan ina tsaye amma na cika na cika da fakar mushi a wata na kiɗa wata rana kuwa da yamma duk yan gidan sun fita ban daɗe da dawa ba ina falo na kunna kiɗa ta kuno ina yin rawarsa kusan gayan mata ina na son rawarsa sallama alaikum ta yi sallama ta shigo falon sautin kiɗan ya cika falon ban shigo wata ba a shi da ni sai yar guntun jin nan nawa da singila har sowa ta tana kallo na kar muka yi ido biyu murmushi na mata na ci gaba da rawa a hankali kawai na ji ta ce rawa ɗaya ka iya tun ɗazun abu ɗaya na kana yi kamar an yi fas dina na tsaya ko to ki zo ki yi magani za ki iya koda ɗaya newa ta tana shirin fita fara ne saurin jawo hannunta sai jikina ta faɗi yan hannun sai kan ta tana jin jikina wallahi sai kin yi tunda kika ce bai iya ba sai kokarin kubcewa take wallahi ka iya su ka bar ni kan tunda na manna duwawunta kan na nake sakin ta dan ina sake ta kuma guduwa za ta na rasa kenan na rasa ke ita da take jin bora na gugar wanta sakin ta ya fara rawa ba kuma nonuwanta da na kama lazin da karfi har na motsa mata su sha'awar na sannan ta ce to ka sake ni zan koya maka dariya ta ban wai za ta koya koya mun kuma ai ban yadda da ke ba guduwa zaki kin yi amma bari na cire ki din sakin ta yayi na cire ki din falin ya zama muna kullum ba kunya na ta ce hijab su mai tsaye na ya inda nake cak a shi haka surar muryar yake wani guntun ladies ne a ladies ne a jikinta wannan shi ta yi oho ne dai na yi nisa wajen kallon farfaɗan kwankwasanta da manyan duwa wannan nasu masu tudu na san za su yi ta shugun matsawa juyawa ta yi ta fuskanci ni wayo kayan ruwa kaga nono bulbul ko mamaki ta watsu mun bai kare ta wasa da sha'awa matsawa kusa da ita ne na riko hannayenta ina rawa da ita tsaya ka gani ko na iya ko ban iya ba ta ce mun juya mun duwawu na rawa wasu suna sama da kasa tuni na take fara tsoron a ah, bangaren ta koyar da ke jin sha'awar nawa ba kuma bane don ta ji na yi shiru za ta iya yin za ta iya toshe ni ta kosa ta ji na fara kai hari shi yasa ta juya min duwawu don na yi wani abu da hankali na manna mata duwawun ta muka ci gaba da rawa tana goga min duwawu kai sa ta tumbura ta ta kamo na ci dora kan nonuwan tana danniyo alamar na matsa mata su ai tuni na fara aikin ina musu wani irin luguda na musamman tana min bankare tana kara shiga jiki ina latsa nonuwan kamar sabon biredi duk girman su sai da na hannuna na cinye su zuwa da idan ta nayi na kai mata baki na ta kuɗe min nata ta fara tsotsa harshen ta suna mayar mu da martani ash ustaziya mata sun farin ciki tana yi mai gizi ta rikice to fanan na tuna da ɗima ɗiman duwa wannan nata ya kai musu tafka ina matsa suna lumewa su suna dawowa ina tura hannuna ta tsage duwa wannan ina shafawa katsa ruwa maryam ta duk jikinta ya ɗauki wuta wash ah, tana nishi da gurnanin daɗi idanunta sun canza kala ja faɗawa kan babban kushin na yi tare da ita ina zaune kan ta ina kokarin cire vest din da ke jikinta ta taya ni muka cire shi ta sa hannu ta ta baya ta balle brazil yan matasan nono wanda suka bayyana kan fuska ta bulbul da su na kai baki na sa ɗayan nono a baki na fara sha ina tsotsa ina nugu da ɗayan da ɗan yatsu na tana ƙara turo muke je a baki sai da na tsotsa nonuwan sosai na kwantar da ita na cire kayan jikinta sai wani guntun wando mai kama da pants da ke jikinta na kwanta gefen muka fara sabon roman shafe-shafe yana kijina zuwa cikin har hannun na ya gangara kan wandon wanda na. da yatsunta tana murza hannunta ba karamin laushi gare shi ba ba wani farin ruwa ne tsawa kan cikaciyar ina lumshi idanun daɗin hannun maryam da ke har kwanyata tana amsa wannan sabon hannaye na da duwawunta ina matsaje nake wannan lagisin da nake jikinta ya hana ni jin daɗi sosai na za shi kasar duwawunta suka fito na fara musu sabon matsa ina jin hannun maryam yana wasa da borara nima da zagayo da hannuna ɗaya kan durinta har ya yi shakam ta ruwan daɗi na fara shafa ƙofar durin na kama ɗan belin ina murzawa kukan daɗi na ji nai ah, ah, ah, na ci gaba da shafa durin ina murza mata belin durin sai musu musu take kamar ana kokarin yanka ta daɗi na ratsa ta sosai na tura babban yatsa su na ji ya shige durin ta sayo ah na ƙara tun hannuna tana rushe idanu biyu akwai ɗumi na fara cirewa ina mayarwa tana ah, ah, ah, ah. tana ƙarƙarƙin ƙame ni burana na hannuna tana jin su kamar za ta tsinke na ji tana goga buran na a dorin cire yatsa na ina ƙara shan leɓanta na kanta da tura burana ah ya shiga ta ƙara rungume ni ta matsayi na fara mata basu a hankali tana yi wayo ah wayo hankali tana rusa idanuni kan manjinta tun lokacin da lama gora na jikin kokon daɗinta na ji ɗume na musamman ya lullube diddiktun iskar bankan da ke yawo a bala amma zufa ke ina cakawa maryam waso yanzu ta yi shiru sai ni shin da ita take sama sama na cigaba da waso can daga ina ganin dudu marana marena na na zuwa na kara ba ɗaya ba da himma ina cika waso daga ina ah, ah, ah, oh na buga gwatsu da karfi ina tsiyaya mata ruwan maniyi muka kankame juna na tana jin maniyi na na gangarawa cikin marar zuwa wani lokaci na shimfiɗe gefe ina mai da numfashi ina kan jikinta kamar yana yanzu aka fara wasa don ko ba ta kawo ba ta taɓa ni ta nuna mu agogo har su alamun lokaci na tafiya tare da ce ka tashi mu karasa mana a hayan ma yayi sus sun kusa dawowa na mayar mata da amsa na miki sai murkuɗa baki ta ita ce sai da ka kawo sannan ka san haka kai dai ka ci ba za ka iya rago kawai hmm, magana ta yabon mamaki a zuciya na ce dama haka yarinyar nan take sai na nuna mata ni su majari ne sai na ce mata haka kika ce eh man taban amsa prince kujifa yarinyar da take girmama ni gashi tana son ta raina ni cin buduru wani ni daman sandan ƙurana ta miki yana harbin iska na dakatar na juya da duwawunta ta mungo na kama gurana sai ta subul na samu kokwadorin na tura da karfo ah wayo daɗi ta furta hankali na fara kai mata gwasu ina caccakarta da karfi tana nishi tun ina yi da karfi har da fara rayuwa amma ita ko a jikin ta babu alamar gaji ko kawowa wacin na jifa kaciya ta ta rike alamar kowane lokaci zan iya kawowa da sauri na zare gona ina mai da nan dabara ranar ni a nan shirin ruwa ya koma dan idan na kawo bata kawo ba akwai matsala dan za ta raina ga dai yarinyar ustaziya amma har jaji ko jin gora ba ta wasu dabaru suka sake zo mun kai na kwanta da ita ne rigingine yadda na san gora na za ta za ta jima bata gudu ba wasu haka aka yi kuwa ina fara tura ta sa'i tana gurnan daɗi ah oya ka ce ne oh, ah, sai ihu take ne kan sai su burbuɗa duro na ke ina ina ji alamun zan kawo sai na cire na yi kamar ina canza sta kwanciya har sai da na ji ta kawo ta cika falon da ihunta duka da haka nake sakinta ina buga wasu ah ah ta fara cure tana soka iya ya haka amma ko jin ta bani ai har awaye ta fara amma sai da na kawo na sauka kanta ina mai da numfashi kusan minti biyu babu wanda ya motsa cikin mu can na matsa kusa da ita ina masa nono ta ina mata murmushi ita ma tana wani murmushin jin daɗi na ce mata ko za ka yi wani zagaye ne da sauri tana neman maya da kayan ta ce a wallahi kai jarumi ne ha ha muka sa dariya sai da ta sa wannan ta a ɗauko mata mureziya kafin na ba ta na san baki na kan nuna ta na ƙara tsotsa sannan na sa mata ta ɗora vest ɗinta da dogon बड़ी जा बन चाहते जहाँ का सब ta wace ta rufe duka soyar jikinta rungume juna muka yi muka sambata juna sai kiran sallar magaraba muka ji an fara da gudu ta sake ni tana daga mun hannu sai an jima ta kai bakin kofa ta ji sa'ar na jefe mata kine ta bude ta fita to yadda muka yi da ustazi a maryam kenan sai kuke so shan nono kuke so shan gindi kuke so sex start kuke so sex video kuke so ku tuntube mu a shafin mu na msafti ku dai ku yi subscribing sannan ku danna kararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora